za mu tashi babi na 173 hadisi mai lamba ta 369 babu ƙaunar rajuli lissagiri ya bunai babin nuna alamar tausayi ga ƙaramin yaro ta hanyar ka ce masa ya kai ɗan ɗana to ga gama kalma da zai ji daɗi za mu ga a cikin ƙistar annabi yusuf annabi ya ya ce ma ɗansa yusuf ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kaga ya kira shi ya kai dan dana kada wato ka ba da wannan labari ga yan uwanka sai su kulla maka makirci fayakidu laka kaida to kaga nan an yi amfani da kalman ya bunai ya kai dan dana saboda haka kenan alƙur'ani ma ya kawo yadda annabawa suke tausayi ga ƙananan yara musamman 'ya'yan da suka haifa sannan za mu ga cikin kisan luqman shi ma luqman yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dan dana kaga shi ma ya wato gaya masa kalma mai daɗi wacce a cikinta akwai girmamawa to shine malam ya ce kuma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi bin abbas ya gulam inni uallimuka kalimat ya gulam ya bunai duk wannan kalmomi ne na yadda ya kamata a ce alaƙar babba da ƙarami ta kasance manya ba a so su dinga firgita ƙanana suna razana su suna tsorata su suna firgita su har ya zama idan yaro ya ga babba sai kaga yana gudu yana neman gurin ɓuya to ba a so wannan siffar ta zama ita ce yara suke kallon da ita kalmominmu da maganganunmu da alaƙanmu da mu'amalanmu da ƙananan yara ta zama alaƙa ce ta tausayi alaƙa ce ta ku tafi makaranta alaƙa ce ta ku yi sana'a alaƙa ce ta ku tafi ku yi sallah alaƙa ce ta ga abinci ga sutura ga magani sai su koyi waɗannan halayen daga gare mu bayan ba ma nan su ma sai su dinga yaɗa irin wannan halin saboda haka yi wa ƙananan yara mugunta da azabtar da su da tsananta musu kamar yadda za ka ga har dokoki ake kafawa waɗanda za su kare ƙananan yara da kuma mata da tsofaffi da marasa lafiya da kuma waɗanda aka riba ribace a filin daga to mu dama a musulunci dokokinmu duka haka suke ba su yadda a wulaƙanta yaro ba uharriju alaikum da da'ifain almar'a wa tifl almar'a manzo Allah ce ina haɗa ku ga Allah ku kiyaye alhakin mutum biyu da mace da ƙaramin yaro kuma ya ce duk mutumin da asai sai alal armalat wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wanda ya ɗauki nauyin mace da talaka yake taimaka musu kama wanda ya tafi jihadi ne a tafarkin Allah inda ya ga jihadi zuwa za a ji maka rauni ko a kashe mutum ko a rauna tashi ko a masa abin nan amma aka ce babu wani aiki da za ka yi a gida wanda zai yi daidai da ka ɗau makami ka tafi yaƙi irin ka taimakawa bazawara ka taimakawa talaka mara ƙarfi ba aikin da ya fi wannan sai ce kalmujahidu fi sabilillah wa kal qa'im qa'im allazi yaqumul layla allazi la yaftir wa kal sa'im allazi la yuftir ka dai ga a ce kana ta azumi kana ta azumi kullum baka tsayawa kana ta sallah kullum baka sarewa kana fita jihadi baka dawowa to shine ka kamo mutumin da yake kula da bazawara da talaka miskini wanda bayi da abin da zai ci ci gobe ka ba shi abinci to ladan da zaka samu a wajen Allah kenan to kaga ba addinin da fi musulunci tausayi حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك بن حميد عن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال كنت في جيش بن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في جيش بن الزبير فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش بن الزبير afa'adfa'u ilayhi aljamal qala ibn umar ya bunai, inna sabilallah kullu amalin salih fa in kana waliduka inna ma awsa bi jamalihi fi sabilillah azza wa jal fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman min almushrikina fadfa ilayhim aljamal fa na hadha wa ashabahu fi sabili gilman qaumin ayyuhum yad'u at-taba'a wannan dalilin kawo wannan hadisi shine kalman ya bunai da ta zo a ciki an tausaya ma karamin yaro an kira shi da suna mai kwantar da rai an masa lafazi mai daɗi dalilin kawo hadisin kenan amma kuma sai ga wasu matsaloli masu tarin yawa a ciki kuma da za su koya mana mu'amalar zamantakewa ta yau da gobe ya ce kuntu na kasance fije shi bin zubair ina cikin batariya abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair sun samu sabani da wasu daga cikin gwamnoni da aka nada a maka da madina wanda ta kai doguwar kisa ce ya samu goyon baya da bataliyar sojoji ya fatattake su ya kafa gwamnatinsa a wannan yankin kafin daga baya gwamnatin umawiya ta karfi ta turo bataliya aka yi ta yaƙi har aka kai an kashe shi bayan an kashe shi ma aka fille kansa aka sa a buhu aka kai wa mahaifiyarsa asma'u binta abubakar wannan tsohon dogon labari ne da kissa to shi wannan yana cikin bataliyar abdullahi bin zubair wanda lokacin shi kuma suna yaƙi ne da daular umawiyya shi kuma yana wannan bangaren wato kamar yaƙi ne tsakanin ɓangaren musulmi da bangaren musulmi ya ce fatuwa fiye bin li sai wani dan ammi na in an ce ammi shine wanda suke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka to shi ake kira ammi kawu kenan ko kawunka kenan wanda suke da babanka da shi babansu ɗaya ko babansu ɗaya ko shaƙiƙai suke da shi da babanka shine kawunka to ɗansa kaga ɗansa ya zama kamar daidai abin nan ɗinku ɗaya kenan kamar 'yan mazazar kenan ko kamar 'yan mazazar to haka suke da shi da wannan mutumin da ya wasiya ya ce wa ausa bi jamalin lahu fi sai ya yi wasiya da wani raƙuminsa cewa in ya mutu wannan raƙumin nasa a yi amfani da shi a taimaka addinin Allah da za ku ga mutane da yawa in sun zo rasuwa sukan yi wasiya mutum ya ce a ɗauki kaso ɗaya cikin uku na dukiya ta a gina masallatai da makarantu kun san abin da ya sa ba a wasiyan nan ba wanda yake kawo mutuwa kusa ba wanda yake jin zai mutu sai in ta zo masa mutuwa kawai an san za a mutum a imani amma ya yi rauni mutum gani yake kamar za a yi dabarar da zai tashi don haka kai je wasiya kuma ya tashi to saboda haka da abinda ake so har yanzu kowane musulmi ya zama yana da yar takarda ko ɗan littafi wanda yake rubuta dukkan abin da ya shafe shi in ya mutu ba sai an sha wahalar rigingimu ba wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza ina bin wane kaza ina bin wane kaza mun yi mu'amala da wane dukka rubuta komai haso ake game da matanka da 'ya'yanka ma duka yi wasiya in na mutu 'ya'yana ina so da allah a kula da su kuma wane ya dinga kula min da su har sallah ma in na mutu ina so wane min sallah sannan mata na inda hali ma ina so da Allah wane ya aure su <laughs> duk wannan sai ka yi sannan ina da kuɗi miliyan uku ina so a ɗau ɗaya a je a yi rijiyoyi ko a yi a gina wani masallaci a ƙauye ko islamiyya wannan shine aka ce baya halatta ga musulmi ya kwana uku ba shi da wannan takarda a rubuce yanzu na jin masu takardun nan a nan kaɗan ne akwai ko? Eh, akwai za ba za a rasa ba amma dai ba su da yawa masu wannan takardun. wanda komai nasu yana nan a rubuce ko suka faɗi suka mutu ba za a samu rigingimu da matsala da yawa cikin harkokinsu na yau da gobe kaɗan ne <laughs> to kaga ashe muna jin za mu kai gobe ne shi yasa ba mu tanadi ba muna jin za mu kai jibi har ma wani ya fara budget din 2019 wani 2015 wani 2020 bishan kaza duk ana ana ta bishan bishan <laughs> gani saboda mutuwa ana kai ta nesa sosai shi sa ka ga mutum ya mutu babu wani tsari ba shiri ba komai ba wata kalma da ya faɗa da malamai sun ce to akwai wasiya ya ce eh yayi wasiya kaza kaza to in ka ji wasiya sai in mutum likita ya ce masa mutuwa zai ko kuma an ce masa ciwon sa ba magani ya tabbatar ya zo gargara to shine iya abin da ya kama kuma annabi ya ce wannan bai da amfani ka ƙi yin alheri sai da kaga kuɗin za su fita daga hannunka sai ka ce kuma a babba za su a kakkashe su a yi ina ba za a saurare ka ba ta'amalul gina wata kaful faƙara ya ce ka yi alheri lokacin da kana gurin wadata kana tsoron talauci amma ce ku kai watsi da aikin alheri sai ya ga cewa maƙyangyama da maƙyangyama sun fara shurin juna wato an fara fusgar rai sai kuma ya dinga wa na kaza wa na kaza wa na kaza ce ai dama nasu ne ba abin da zai maka wannan ba za a yadda da wannan wasiyar ba amma an ka yi ta a nutse to an san cewa ka yi ta ne kuma kana shirin mutuwa kuma hadisi ce mana iza asbahata falatan zirin masa wa iza amsaita falatan zirin Saba. wa kus min sihatika limaradika wa min hayatika limautika yana nan hadisi a can arba'unan nawiya duk mun karanta shi kun fi duniya ka annaka garibun au abiru sabilin me garib au abiru sabil garib dai an san wanda bai saki jiki ba abiru sabil kuma tsayawa ya huta ya kwance kayansa ya gama harkokinsa zai daure ya yi gaba umal hayatu duniya illa mata'ul gurur to shine ce fa wufi ya guna li sai wani dan amina Allah ya masa rasuwa wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah ya wasiya cewa a ɗauki raƙuminsa a je a taimaki addinin Allah da shi faƙultu libnihi sai na ce ɗansa idifa ilayyal jamal ba ni wannan raƙumin na babanka da ya ce a je a taimaki addinin Allah da wannan raƙumi nasa fa inni fi shi bin zubair domin ni ina cikin bataliya abdullahi bin zubair in ka bani wannan raƙumi kamar ka taimaka min ni kuma in taimaka abdullahi bin zubair akan yakin da yake yi da banu umayya to shi kuma ɗan yana ga faɗa ne tsakanin musulmi da musulmi in ya ba da wannan raƙumin kamar bai cika wasiyar da aka sa shi ba tunda in musulmi ya yaƙi musulmi wace nasara musulunci ya samu baya aka ci shi yaƙin musulmi ba a so ya wuce allah ya ce annabi ya ce an fi so in za a yi yaƙi tsakanin musulmi da musulmi a yi na karatu idan ka zo da ra'ayi na zo da ra'ayi wani ya ce bai gamsu ba to sai a haɗa mana debate ka zo da tattafanka da hujjojinka ka tara in zo da tattafaina da hujjojina in tara sana a samu rafari a tsakiya ya bani minti goma sha biyar ya baka minti goma sha biyar kowa ya zo ya saurara a gama ka zuba hujjojinka da gamsuwa ka zuba hujjojina da gamsuwata in an gama ce to salamu alaikum wa alaikum assalam to sai an jima sai mun haɗu ne to haka yake baya wuce karatu amma in kaga musulmi suna naushin juna to karatu ya ƙare an ce mai abin faɗa baya faɗa mai hujja a baka baya noshi da baka mai hujja a baka baya harbi da baka mai abin faɗa baya faɗa mai nassi baya naushi kaga mutum yana naushi to ya rasa nassi an ce ina hujja ka ce hujja ta ko nisi aka ce kawo hujja ya ce hujja hujja <laughs> sai ga ana nuna hannu za a ba shi hujja ya ce ba irin wannan ba irin ta cikin kitabu da sunna ya ce irin wannan zan baka kaga <laughs> abu ya ɓaci an je ka kawo nassi kana naushi to shine ce sai na je ce faƙala iz habbina ilabbin umar ce ka zo mu tambayi abdullahi dan umar tukunna domin ni zuciya ta bata kwanta in taimaka wa musulmi ya yaƙi dan uwansa musulmi ba Zuciya ta bata kwanta da wannan ba yi na umara sai muka je wajen abdullahi ɗan umar faƙal sai ce ya aba abdurrahman kun ga alkunya yana daga cikin mutum ana so ya zama yana da sunaye uku akwai laƙabu akwai kunyatu akwai ismu to shi isu in ba a rubutu ba ba a so a dinga kama sunan mutum ƙarara haka yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa kunya da abul qasim ana masa lakabi ya fi dubu rasulullah nabiyullah kalilullah nabiyur rahma nabiyul malhama nabiyul ana aqibu hashiru duk waɗannan suna na ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace in aka ɗauko siffofin annabi da Allah iya be shi da su duk aka mai da su siffofi aka mai da su sunaye zaka ga sun fi dubu duk lakabi ne abin kirki da ake ta dangana masa sannan kuma sunansa muhammad to sannan aka ɗauko sayyidina abubakar zaka ga asalin sunansa abdullahi abubakar laƙabi ne lakabi ne domin in an ce bakaru ana nufin ɗauke nauyi mutumin da yake ɗauke nauyin jama'a akwai asalin bakaru raƙumi ne jibgegen raƙumi wanda sai an ɗora masa tan guda na siminti ya miƙe da shi shi ake kira bakaru akwai wata gasa da naga suna yi a wata ƙasa sai a ka zo da raƙuminka in ya isa a tsugunar da shi a tsugunar da wani a tsugunar da wani ai ta loda musu kaya ana aunawa ai ta loda kaya ana aunawa sai an gama dora to wanda iyan kura ya tashi shi ya zo na daya to raƙumi in ba tsananin karfi gare shi in dai ka ga raƙumi ka dora masa kaya kasa tashi da shi to mugu ne kai saboda yakan yi iya ƙarfinsa ya ga daga kayan nan ya kai su sama ya miƙe to saboda haka wanda yake ɗaukan nauyin al'umma ka zo da bukata ya ma wance zo da bukata ya masa kamar yadda muke cewa nauyi ya masa yawa to shine sai laraba su sa maka suna bakaru to idan ka kai matuka a karshe kuma sai a kara maka abu kai ba bakarin ba ne kai ne baban bakaru ɗin kuma to da yadda ke kiran sai na abu bakar kenan amma sunansa abdullahi lakabinsa kuma akwai as-siddiqu akwai atiku akwai awahu akwai sahibu duk wannan lakabi ne ƙur'ani ya sa masa sahibu iz ya ƙulu li sahibihi an kira shi awahu an kira shi atiku an ta atikun minan nari an kira shi siddiqu ma baluka bisnainin lahu salisa kuma an kira shi ma salisu an kira shi awwalu duk inda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke to saboda haka sayyidina umar kuma ana kiransa abu hafsin hafsin kuma zaki ne ba wai dagare shi hafsu ba a hafsu ɗin sunan zaki ne to idan kana da karfin gaske ba ka da tsoro sai a dinga kiranka abu hafs hafs kuma min asma'ul usud sunan zaki ne jarumi kenan to amma ana masa lakabi da alfaruk ana kuma masa suna da umaru usman ana kiransa zunnurai zunnuraini sannan ana kiransa usman shi kuma kalman usman asali daga jini ne idan mutum ya zama yana taimaka al'ummansa ya zama kamar yadda jini yake a jikin mutum haka yake ba da gudunmawa ga al'umma sai a kira shi usmanu asalin usmu yana nufin dunkulallen jini da harshen larabci ana kiransa abu abdullah ana kiransa zun nurain din shine 'ya'yan annabi guda biyu baban haske guda biyu kaga matansa ne ya auri shi kadai ne a tarihi wanda aka ce ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ya auri ruqayya ya auri ummu kulsum sai shi kuma aliyu ana kiransa haidar haidar yana nufin wanda baya gudu gabansa ba zai taɓa faɗuwa ba hankalinsa ba zai taɓa tashi ba wani kato ba zai tsaya a gabansa ya firgita shi ko ya razana shi ko ya sa allon kafaɗa sai girgiza ba to laraba sai sa masa haidar da ka mahaifiyar sayyidina ali ita asalin sunan da ta sa masa haidar wato bijimin zaki shi ko mahaifinsa ya sa masa ali da ka sai ake hada masa biya ke kiransa ali haidar to ana masa lakabi da abul hasanain saboda hassan da hussein kuma ana kiransa abu turab to da wata wata ran sun dan samu matsala da matarsa sai ya zo masallaci sai annabi ya neme shi bai ganshi bai tare da shi ya ce kum abu turab shikenan sai aka sa masa abu turab haike cewa wannan lakabin na fi son wannan lakabin domin annabi ne ya samu shi game da abu huraira yake cewa na fi son ku ce min abu hir abu hir wato baban mu zuru ya fi ku ce min baban karaman mage yace saboda annabi ya taba ce min ya abahir ya kai baban muzuru yace saboda yakan dora shi akan kafaɗa yana tafiya da shi ya yaji an ce wata mata ta shiga wuta saboda mage to yace ni kuma in dai mage tana kai mutum aljanna an taimaka mata to ni ko zan reni mage yake sai mata kifi da nama to shi da ake kiransa baban mage to kaga duk waɗannan alkunyan kowa yana da shi to shi alkunyan ibn umar a kira shi a ba abdurrahman baban abdurrahman yace inna walidi tuwfi babana ne Allah ya masa rasuwa wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah sai yayi wasiya a ɗauki raƙuminsa a ba da gudunmawa fi sabilillah ya yi wasiya cewa ɗauki wani abu daga cikin kuɗinsa a taimakawa addinin Allah yanzu kuka kula akwai sunnoni guda biyar da suka mutu a cikin al'umma sunna ta farko sunnar waƙafi waƙafi ba kasafai ake yin waƙafi ba yanzu za ka ga wani yana da gine-gine da yake samun kuɗi ko dai na kantuna ne ko rumfuna ne ko kamfani ne ko wani abu amma ba za ka ji na wani percentage a ciki ya yi waƙafinsa cewa duk abin da aka samu ta ɓangare kaza wannan a dinga taimakawa al'umma annabi da shi ba sai dai shi ya ta yi a ƙashin kansa ranar da baya nan sai ka ga abin ya tsaya cak ba mu da hikimar da za mu gina alheri ya shekaru ana cin moriyarsa to sai ce to ina da kantina ina da rumfa mai kanti 100 a singa ina da wata mai kanti ɗari a kwari ina da wata mai kanti 100 a kaza to kanti hamsin na saman nan kudin da ake karba na yi wakafin su fi layi ko na mutu a ci gaba da waɗannan karɓar kuɗi ana taimakawa ilimi ko ana taimakawa marayu ko ana taimakawa zauraya ko marasa lafiya a asibiti waɗanda suka samu admission aka rasa taimakon kuɗin da za a basu ko wasu rijiyoyi suka kafe ko a dinga siyan abinnan eh, mai ɗin masallatai ana zubawa ana sallar juma'a ko a dinga gyaran wuta a masallatan ko wani mutum a wata ƙasa ashe kusan masallatai ɗari shi yake biya musu kuɗin wuta da kuɗin ruwa su ma kansu masallatan ba sani ba ba kuma wanda ya sani sai bayan ya rasu aka ga akwati guda na rasit. sai jama'a suka ga ana ta zuwa ana cewa a karɓi kawo kuɗin ka za su ce ah da ba ma biya ce ai wani ne yake biya muku ba ku sani ba yi ne da ya rasu yanzu kuma aka zo kuku bayar to wakafi shine maganin wannan yanzu aka tarar da gida a kasashen laraba shekara 500 zaka ji an ce an yi wakafinsa duk kuɗin da aka samu a dinga yin kaza ko a dinga buga alkur'anai ana rabawa kyauta yanzu akwai wani gini da ya fi kowanne tsawo a saudiya wanda ake kiransa zamzam mai agogon nan za ku ga a rubuta waƙaf a jiki waƙaf abdulaziz bin abdulmalik wannan ginin gaba ɗaya wanda ake zuwa a kama a biya miliyoyin kuɗi a shiga to kuɗin gaba ɗayan an samu an yi waƙafin fi sabilillahi ladan ya tafi zuwa ga akawun ɗin abdulaziz bin abdulmaliki amma a dinga ɗaukar nauyin masu shara da masu raba zanzam da masu goge ƙura da, wutar masallaci da, zanzam, da kofunan nan da kake shan ruwa kyauta da oman da ake wanke maka gurin da freshinan da ake fesawa da duk ma'aikatan nan da suke gurin a biya su da wannan kuɗi shine wakafi kaga mu auƙaf ɗinmu ba su da yawa sannan akwai abu da ake kira umra umra mutum ne kaga yana ta yawon haya yau ya shiga can gobe a kore shi ya shiga can jiba a kore shi kaga in ka ba shi gida kuma siyarwa zai sai ka gina gida mai kyau ka ce ne zo ka zauna kai da iyalinka a gidan nan har ƙarshen rayuwarka ka dai na ɗauke maka matsalar haya ka zauna ba naka bane ba fa takaddun suna hannuna nawa ne amma kai ka zauna har ƙarshen rayuwarka sannan 'ya'yanka ma su ci gaba da zama har ƙarshen rayuwarsu in kana da jekuki masu su zo su zauna har ƙarshen rayuwarsu kai in ka ga gidan nan ya fita daga hannunka sai ranar da baka da zuriya ko ɗaya a duniya da zai zauna a ciki amma ba ku da iko ku siyar dan ba naku bane ku kawai ku ta zama wanda ya gaji ya samu wani ya fita shi ake kira umra ita ma umra tana da iyaka akwai iyashi akwai iya ƴaƴansa akwai iya jikokinsa akwai lahu wali ƙibihi ila yawmil qiyamati duk ana yin wannan yanzu kana jin wannan sunnar to an ce babu wani sahabi na annabi da ya koma ga Allah face sai da ya wakafi da sun san mahimmancin wakafi to umra kenan to bayan wannan kuma akwai hubusi hubusi suna kama da wakafi bambancin su dan kaɗan ne shi wakafi an fi yinsa a kan aikin alheri gaba ɗaya da kalolinsa gaba ɗaya shi kuma hubusi an fi yinsa a kan wani aiki na musamman kamar yanzu in kana so duk malaman da suke karantar da majalisosi a jihar kano kaf kowa ya koma karantar da kitabun tauhid sai ka ce ga wani gida ana karɓar haya miliyan 20 nawa ne amma duk malamin da ya sa kitabu tauhidi a wani majalis yake koyawa duk wata a bashi dubu ɗari fi sabilillahi amma in wani abu yake karantawa ba kitabu tauhidi ba to kada a taɓa mun ko sisi na kada a bashi ko kwabo to har mazhabobin nan za ku ga dalilin yaɗuwarsu dalilin yaɗuwar mazhabobi irin wannan ake sai wani ya zo ya ce ga kuɗi miliyan kaza amma duk ɗalibin da yake karanta mazhaban malikiya da malamin da yake koyar da mazhaban malikiya a ba su ci a ba su sha a ba su sutura a ba su allowance a cikin kuɗin amma in wata mazhaba suke karantawa ba malikiya ba kamar shafi'iya ko hambaliya ko hanafiya ko sauriya kada a ba su ko sisi a cikin kuɗi na sai ga ɗalibai kaf an juye sai ƙasar gaba ɗaya ta koma malikiya dalilin da ya yaɗa mazhabobi kenan masu mulki su ce sun maida ko su ɗau alƙalai masu wannan mazhabar ko kuma wani ya jawo hankalin mutane da kyautata musu zawo mazhabar ko wani abu shine dalilin da yasa ka ga yanki kaza ana mazhaba kaza yanki kaza ana mazhaba kaza ko su malaman da suke karantawa wasin shiru su ki karantar da ku sai mazhaba daya to dole a kanta zaka tashi tunda baka da inda zaka je kai karatu sai wannan to wannan ana wannan wakafin shi kuma wakafin hubusin hubusin ma kala kala yanzu akwai wanda ya je wani gari ya ga ba a shan zuma a garin sai ce ya yi hubusi kullum za a kawo zuma duro biyu a rabawa tsofaffi da yara in ta kare a gaya masa ya kawo in dai zuma ce ya dauke mutanen garin nan za su sha zuma kyauta kullum duk wanda yana cin anwa na hubusi sannan akwai wasiya akwai sadaka jariya haka sun zama abu biyar kenan wanda duk ba a yin su sosai gara ma sadaka jariya yanzu ita ma sadaka jariya an fi yinta akan daga masallaci sai makarantar islamiyya sai rijiya su aka fi har yanzu abin bai waye ya tafi zuwa ga wasu manyan project ba wanda suka fi wannan girma domin shi masallaci in ma kayi wakafinsa to kai masa wakafin abin da zai rike shi kuma fisa har yanzu ka ga masallatanmu suna bin mu bashi da wuya ka samu waɗanda suka iya riƙe masallacinsu da bukatunsa duka yadda ake wa harami na maka da na madina ba wani masallaci a duniya da ya samu wannan gatan a ce ana kula da shi awa 24 yana da ma'aikata dubunnai kyamarori ma da suke sacin ɗin mutane dubunnai ne masu shara masu wanki duk kofin da ka sha ruwa da shi a harami ka sha zanzan kyauta ne kuma in ka sha ba wanda zai kuma sha da shi an ce ka wurgar da shi ya gama yawo ka shi a can wani ya zo ya ciri sabo fil shi ma sha zanzam da shi sannan ga mai tafiya yana girgiza zanzam din ya ji wani ya yi kafin qur'ani idan alhaji miliyan suka shiga saudiya za su fito kowa an ce ya fita da kwafin ƙur'ani kyauta guda ɗaya in ka zo iya fa ga qur'ani nan sai dai a baka a ce gashi fi sabilillah gashi fi ko ku miliyan ne za ku fita wani ya ce a baku ƙur'ani ku fita da shi wani zaka ga ya zo ya pakin din tirela an bude ta an hada lemo da ruwa da yogurt da biskit da waye duk ku layi ai ta baku sai ya kare sai ya je sake sawo sabo wani zai ce dirran alhamis dirran alhamis da ran litinin a je a shimfiɗa sufura a ba mutane shayi a ba su burodi a ba su yogurt a ba su lemo a ba su ruwa a ba su dabino kyauta na ɗauki na wannan tsawon shekara hamsin in na mutu ‘ya'yana su dora su ci gaba wani sai ka ga shekara 300 suka yi suna ba da shayi da ruwa duk alhamis da litinin da kuma duk watan azumi yanzu wani yana nan yana tari har ya fara tarin azumi mai zuwa cewa wancan azumin ya ci da mutum biyar to yana tagitin azumi mai zuwa zai ci da mutum dubu zai tanadi abin da zai ishi mutum dubu kuma irin wanda yake a gidansa saboda ya san ladan ciyarwa babu abin da ya fi cewa lada a duniya laifi fa za a wa Allah amma sai ce fa it'amu sittina miskina yi min laifi je ka ka ɗauki mutum masu jin yunwa sittin ka ciyar da su ga Allah ya son yunwa <laughs> Allah ya san yunwa yace wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ciyarwa to saboda haka wannan waɗannan sunnoni sun mutu saboda duk na kuɗi ne kuma duk aikin alheri ne ake kafawa wani yake gaya mun yace a masar sai da ya zamo jami'a azahar ta ɗauki shekaru aru aru gwamnati ba ta bada da kokobo a gudanar da ita hubusin da mutane suka yi na gari da shi ake biyan malama ake rike jami'ar ake biyan ɗalibai ake sayar littattafai ake raunin ɗinta har shekaru aru aru mutum zai mutu sai ya ce ya yi hubusin gonarsa ga jami'a azahar wannan ce ya yi hubusin gidansa ga a azahar wannan ya yi kaza ga jami'a sai da ta zama tana da hubusin da zai iya rike ta ko gwamnati bata ba jami'a ko sisi ba shi sa ta kusa shekara dubu a tsaye har yanzu bata taba girgiza ta tsaya ba wani gudu aka je aka kafa ta aka ce ga tan fi sabi ai malaman duk gudu za su to irin waɗannan ayyukan na alheri sai mun raya su idan kai masallaci kai makaranta to sai kuma ka koma gefe ka yi wani kamfani ko ka zuba wani jari shaya ɗin ka ce a dinga ba masallacin saboda masallaci yana buƙatan kullum a share shi yana buƙatan kullum a goge shi banɗakansa a wanke su sannan kuma duk gulab ɗin da ya mutu a canza duk fankar da ta tsaya a gyara in ya yi duhu a yi masa fenti sannan a sa mai gadi a ɗauki liman ratibi da na'ibinsa a samu ladan mai murya akalla yana cin kaza ɗaya kullum to kaga sai ga masallaci ya rayu ka dinga jin malam tajawidi da hai'a da kalkala kubura da sugura yanzu kai tun da kake ka taba ji su dais ya yi tari yana karatu ka taba jin su dais ya yi gyaran murya ka taba jin su dais yana mura ana tsakar karatu ka ana karatu ka taɓa su dai saka saboda kulawa wani ma likita ake ware ma musamman ce kai zaka dinga duba malam kana bai shawarar me zai ci me zai sha me zai kara ko ka ji wai basir ana sallah an ce assalamu alaikum liman ya fita duk wannan allahu akbar allahumma hadina fi man hadaita a awa daya ana haka har kai ka gaji sun koshi malam an kula da su sai ka ga ladani a bayan jib ana tuka shi wai ladan ne zai tafi kiran sallah da ɗan sanda security daya ya kwanta a baya ladan kawai shi sa ka ga tun ana rubutu akan abubuwan kirki aka zo ana rubutu akan abubuwan ma da ba ma bukatar su in ka ga wani littafin an rubuta to an yi karatun an yi karatun an yi rubuce rubucen ga lokaci ga nutsuwa har a rasa me za a rubuta sai a shiga cikin kuma wasu abubuwan da kai baka bukatar su to saboda haka hubusi shi yake ɗaukaka musulunci ba gwamnatoci ba gwamnatoci su bukata su suke yi amma al'umma ne in suka yi kuɗi sai su dinga ware wani abu suna taimaka addinin musulunci da shi sai kaga yayi karfi a tsakanin al'umma iliminsa yayi karfi addinin yayi mutunci al'umma ta yi daraja kuma dukiyanmu yanzu da za a ce kowane musulmi a jihar kano mun kai miliyan goma sha biyar to a aje miliyan goma a ɗau miliyan biyar kaɗai wanda za su iya ba da naira goma goma da sati idan mutum miliyan biyar kowa ya bada naira goma nawa kenan miliyan goma ha miliyan nawa kenan miliyan ɗari in kowa ya bada naira ɗaiɗe mutum miliyan ɗaya shine naira miliyan miliyan goma miliyan hamsin ko to in kowa zai bada naira ɗaya mutum miliyan ɗaya ko ya bada naira ɗaya miliyan ɗaya kenan in suka bada naira biyar biyar ya zama miliyan biyar kenan in suka bada naira goma goma ya zama miliyan goma kenan <laughs> kaga ba yawa amma an ka buga ta sau hudu miliyan arba'in in ka buga ta sau goma sha biyu miliyan ɗari hudu da tamanin a shekara to miliyan 480 'yan kananan ciwuka da cututtuka da damuwan al'umma wace gudunmawa ce ba za a bayar ba saboda haka shi sa wani yake cewa muna da yawa amma kuma yawan namu ta wani bangare sai kaga kamar akwai matsala ma a yawan ice inna walidi ausa bi jamalin lahu fi sabilillah ya yi wasiya da wannan raƙumi nasa a taimakawa addinin allah da shi wa haza ibnu ammi wannan dan ammina ne wato shi ma dan kawuna ne da babana da babansa ko ubansu daya ko uwarsu daya ko uwarsu daya ubansu daya wa huwa fi jaysh ibn zubair yana cikin bataliyar abdullahi bin zubair afa ula lahul jamala shi ne tambayi malam na iya daukan wannan raƙumin na bashi akwai wanda tija da shi wakafin da ya na tilawa ne idan aka yi bakin alhazai ya rasu yanzu bana jin sa in aka yi bakin alhazai to yana da mutanen sahara mai sai cika haddace qur'ani to zo mu je wajen wani za a baka riyal 100 lokacin riyal 100 ko 200 shi kuma yana zaune da qur'anin sa akan kujera in ka zo ka zauna sai cika ka haddace qur'ani in ka ce eh sai ce to iqra min qawli llahi ta'ala sai duba ce karanta daga kaza in ka kama tiriyan tiriyan tiryan ya ce masha Allah sai sake yin haka ya ce karanto daga guri kaza in ka karanta ya ji daidai sai sake budewa karanto daga guri kaza sai sake koma baya koma gaba goma sai ce to masha Allah sai ya haka sai zariya ɗari bai ce to masha Allah ga wannan fi sabi shi kenan ya ce shi ba wanda zai ci kuɗinsa sai wanda ya haɗa ci ƙur'ani <laughs> to yanzu da za ka yi wakafi ka ce duk wanda ya haddace ƙur'ani kamar yadda aka so a a wata jiha abin bai yi ba cewa duk wanda ya haddace ƙur'ani a ɗauki nauyin karatun sai tafi ko ina a duniya inda ya haddace ƙur'ani yana da secondary certificate yana da credit biyar to duk inda ka tura shi ba za ka yi asara kuɗinka ba don duk kwas ɗin da ake a duniya zai iya saboda albarkacin ƙur'anin nan zai buɗe masa ƙwaƙwalwa ba wani subject ko da zai wahalar da shi ba wani project da zai masa wahala to kaga duk waɗannan aikin alheri ne faƙala ibn umar ya bunai sai abdullahi dan umar ya ce shi ya ce masa ya aba abdurrahman shi a matsayinsa na babba shi kuma da ya tashi kiransa ya ce ya bunai ya kai ɗan ɗana mun ce wannan kalma ce akwai girmamawa akwai tausayawa akwai mutuntawa ga ƙananan yara a cikin wannan kalma shi sa annabi yaqub ya ce madansa ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida luqman ya ce ya bunay la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim inna sabilallahi kullu amalin salih yace abinda ake kira sabilallah duk wani aiki na kwarai to shine sabilillah fa in kana waliduka au inna ma ausa bi jamalihi fi sabilillahi azza wajal idan dai shi wato mahaifinka ya yi wasiya ne da daƙuminsa a ba da shi saboda Allah kuma a yi aikin Allah kawai babu son rai fa'iza ra'aita kauman musulmina idan ka ga mutane musulmi ya gazuna kauman minal mushrikina suna yaƙan mushrikai fadfa ilaihim aljamal to su zaka ba raƙumin amma in ka ga musulmi da musulmi ana karo musulmi da musulmi ana kashe juna musulmi da musulmi ana cin mutuncin juna to kakka ɗauki kuɗin ka ba wani ɓangare a ciki don ka taimaka an ruguza addinin Allah ne fa inna haza wa ashabahu ice wannan mutumin da ake so a bawa raƙumin da shi da mabiyansa fi sabili gilmani ƙaumin wani yaro ne fa saboda shi abdullahi bin umar ya girma abdullahi bin zubair tunda shi abdullahi bin zubair shi aka fara haihuwa a maka bayan hijira wacce ta haife shi asma'u bintu umais mahaifinsa kuma zubair bin al don haka shi ya dace shi sahabi ne dan sahabi dan sahabiya jikan sahabi jikan sahabiya ta taba kunnan sahabi ta taba kunnan sahabiya da za a tambaye ka a cikin sahabai wane ne sahabi shi babarsa sahabiya babansa sahabi kakansa sahabi kakasa sahabiya baban kakansa taba kunnan kenan na sama sahabi shi ma sahabiya to shi ne abdullahi bin zubair domin kaga shi abdullahi bin zubair sahabi ne tunda ya ga annabi sannan mahaifiyarsa asma sahabiya ce babansa zubair bin awam sahabi ne kakansa sayyidina abubakar sahabi ne sannan baban kakansa usman baban sayyidina abubakar shi ma sahabi ne babar sayyidina abubakar din salma bintu saka ita ma sahabiya ce shi ne ce wannan ba fi sabilillah ba ne tunda yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi fitina ce kawai ayyuhun ya da'u ɗaba'a kawai wato yakin da suke wane ne zai zama mai zartawa wato wa zai buga su tamfi asalin tsabe shine ya zama kai ne mai zartawa kai kake sayin rigima ce fa kawai ta sayin wa zai sayin wa zai bada umarni a yi wa zai bada umarni a tsaya wannan fa rigima ce ce to kakka ba su wannan ba fi ba ne. wannan hadisi ya koya mana abubuwa da dama daga ciki akwai mahimmancin yin wasiya sannan na biyu hada zumunta kun ga yace ibnu ammilli shi ma wannan yace ibnu ammi saboda haka ya nuna suna da zumunta kenan sannan na uku wato tambayar malamai akan abu mai rikitarwa kun ga yace zo mu je mu tambayi abdullahi bin umar sannan na hudu malamin an masa tambaya to kai ya kalli wanda ya masa tambaya din ya kalli allan da ya saukar da qur'anin da ko manzan allan da aka aiko da qur'anin su zaka kalla an zaka yi fatawa to da ka kagan ka kalli waɗannan to magana sarai ma bata taso ba ba za ka gaya mutum abin da ya daidai da sarransa ba ya ka gaya masa abin da Allah ya ce shi kuma ya rage nasa ya ɗauka ko kai ya ɗauka ko ya ji haushinka ko kai ya ji haushinka kai dai ka fita a wajen Allah amma in ka gaya masa ba daidai ba to ka yi asara biyu na farko shi Allah kun bata da shi domin an tambaye ka ya addininsa yake baka faɗa ba sannan shi kuma ka halaka shi ranar da kuma ya gano cewa abin da kake ɗora shi a kai san ne zai ce ashe malamin na halakar da niyyar ta yi Allah ya isa can kuma Allah kun bata da shi saboda baka wakilci addininsa ba baka bi tafarkin annabawa ba ka bi tafarkin annan baya to saboda haka sai kai kwana ka wani guri bisa abdullahi bin umar ba tare da tsoro ba ya fayyace gaskiya ya ce ba za a ba su raƙumin ba domin ba yaƙi suke fi sabilillahi ba kaga wannan duk mun koya a cikin wannan hadisi حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه wanda baya tausaya wa mutane Allah ba zai tausaya masa ba wato tausaya wa mutane alama ce ta imani kuma ba za ka samu rahama ba sai kana da rahama na farko ma don Allah ya nuna mana cewa rahama yake so a yi sai ce inna rahmati tasbiqu gadabi inna rahmati tasbiqu gadabi Allah ya ce rahamata ta rinjayi fushina ko na yi fushi rahamata sai ta tura fushin to kaga Allah kenan da kansa ya ce rahamarsa ta rinjayi fushinsa sannan ya kira kansa ar-rahmanur rahim mai rahama mai jin kai sannan na biyu ƙur'anin da aka sauka aka ce hudan wa rahma shi kansa ƙur'anin rahama ne domin dokokinsa ba su da wahalar bi dokar ƙur'ani wacce ce mai wahala ba mai wahala duk ma sauƙi ne kaga dai muna da awa 24 kullum amma aka ce mi sallah biyar sallan nan biyar tana ɗaukar mu awa ɗaya duka to kaga muna da rara awa 23 ita ce kuma tafi komai mahimmanci a kullum ba aikin da zaka wanda ya fi sallah amma ga sallar ba ta ɗaukan ɗaya cikin ashirin da hudu ba ta wuce ɗaya cikin ashirin da hudu ba to sannan zakka so ɗaya ake a shekara amma ɗaya bisa arba'in ake bawa hajji so ɗaya aka ce kai a rayuwarka da umara in ka koma nafila ne azumi so ɗaya ake a shekara kuma so ɗaya ma 10% wata ɗaya ake yi kawai a cikin wata goma sha biyu an ce kai wata ɗaya domin kai 10% ba to me mai wahala a musulmi waɗannan fa su ne farukunan ba sama da su ba sama da sallah ba sama da tauhidi tauhidi imani ya dace a zuciya da aiki da gabbai da ko faɗa da baki ba nauyi gare shi ba to mai bin sa sallah sallah ba ta da yawa mai bin sa azumi so ɗaya ake a shekara kuma 10% mai bin sa zakka so ɗaya ke a shekara sai ya kai nisabi sai ka mallaka ɗaya bisa arba'in hajji so ɗaya a rayuwa to me mai wahala addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj haka kaga shi kansa addinin rahama ne sannan duk da waɗannan abubuwan da aka ce aka ce sallan ma da aka ce ka yi a tsayin baka da lafiya ka zauna in baka da lafiya ka kwanta sannan baka samu ruwa ba kai amfani da ƙasa kai taimama ka in ma da ruwan kana jin tsoron in kai alwala da shi ciwo zai kama ka ko zai tayar da tsohon ciwo ko zai jinkirta warkewarka ko kana tsoron in ka je wajen ruwan za a yi maka fashi ko a yi ma sata ka bari ka je kai taimama kun ga an shigo cikin ma an sauƙaƙa a halin tafiya aka ce an maka discount na 50% ga dukkan sallah mai raka'a hudu an maka discount na 50% kamar da ita raka'a biyu 50% hudu ta koma biyu ba shi da 50% ba aka yi ma discount an rage ma a shida maimakon sha bakwai sai kai sha ɗaya ga addinin rahama ne sannan ka ɗauko azumi an ware matafi an ware mara lafiya mai jinin al'ada mai jinin biki mara lafiya mai shayarwa mai ciki yaro mahaukaci mai farfadiya tsoho tsohuwa mai larurar eh, ci mai larurar sha duk an yafe musu wasu su rama wasu kuma shi shikenan su ciyar wasu ba ramuwa ba ciyarwa sannan ka ɗauko hajji dama sai kana da kuɗi allah ce ma minista da ilai sabila in ba ka da hali ka zauna ba sai ka je maka ba to me mai wahala a ciki babu da haka addinin ma rahama ne sana ka aiko annabin shi ma rahama sallallahu alaihi wasallama yace inna ma ana rahamatun muhda ni kai na rahama ce aka baku kuma yace bil mu'minina raufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitu harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim rayuwa annabi din rahama ce shi da ya tashi kowane annabi yana nafsi nafsi shi yace ummati ummati Allah ya ce to na baka mutum dubu saba'in su shiga aljanna ya yi ta godiya Allah ya ce to dubu saba'in sau dubu saba'in yan aljanna aka ce kuma al'ummarsa duk wanda ya alhaki daya a rubuta masa daya wanda ya abin kirki daya a rubuta masa goma daga goman a mai da shi saba'in daga saba'in a mai da shi ɗari bakwai daga ɗari bakwai ila masha Allah <laughs> kuma aka ba shi ceto ceton nan duk masu aikata mugayen laifuffuka wanda ba shirka a ciki duk su ne za su shiga ciki mafiya in an zo ceto har wutan ma za a shiga a yi ceto a cikinta duk saboda rahama to kaga addinin rahama ne sannan haka duk gabaki ɗaya addinin rahama ne to sai aka ce kai ma ka cika zuciyarka da rahama aure ma sai Allah ya ce rahama waje kuma mawaddatan wa rahama don su zauna da matarsa bayan shekara talatin yace zai sake ta na ce kaka kuskura sai dai zaka sake ta kamar da ita yadda take da yanzu kai ka san ba mai zuwa kofar gidansa ya je zance a wannan shekarun nata ka aure ta tana shekara goma sha hudu ka zo ka zo na shekara ta yanzu tana da 44 ta yanzu zo gangara ka yi ta haƙuri ka riƙe tafi sabilillah batun wata ma abinci mai daɗi ko ta faranta ma ko ta wata kwalliya da za ta burge ka ko ta duk ta yi ta gaji yanzu rahama ka take so da tausayin ka rahama take so da tausayi ta yi iyayenta na ce kuma in yanzu tun da aure za ka yi in ma wani ya baka mata yanzu ka saki uwar gidan to shi kansa bai yi tunani ba dan shi ma yasa ta koma haka wurgar da ita zaka yi in zaka ba mutum aure ka ba wanda ya rike uwar gida har yanzu tana nan shi ya nuna cewa lalle na rike wannan shekara da shekaru ta tsufa ta na rike da ita haka to ya nuna mai tausayi ne amma wanda sai ta tsufa ya wurgar ya ɗauko sabuwa ta tsufa ya wurgar ya ɗauko sabuwa to wannan ba rahama a zuciyarsa don ya wurgar da ita a lokacin da ba mai so wa zai zo mace da shekara arba'in da 'ya'ya sha biyar ko ashirin hmm? kuma na ma gashi ba kuɗi wa zai sallama ya ce yana santa da wannan gayyar da wannan tsufan me za ta yi maka ka ji daɗi a duniyan nan wanda ya more ta ya wurgar ta masa girki shekara talatin tana ma girki shekara talatin ta yi haihu ta haihu ta yi yankurin ta yi nishin ta yi kukan ta shiga layin asibiti ta kula da kai ta kai ma ruwan wanka ta kai ma wanki wasu ma matan su daka su surfe su niƙa su share gida su wa yara wanka a kai mai gida ruwan wanka ta kai yara kowa da ita ya dogara a gidan in ka zo ina abinci na yara suka zo ina abinci na an kai mu ruwan wanka yara su ba an kai mana ruwan wanka duk ta gama da yara kuma ka zo ka zura ido kana leƙen ya za ta taho gurin ka kai ma sai ta zo ta shimfiɗa yara gaba ki ɗaya duk sun yi bacci kai kuma ka ce kai kuma ta zo gurinka kai ba kyale ta za ka yi ba fi lawa wani irin rashin imani ne fi lawa kun ta kai da 'ya'yanka kuna gargaje ta kurgar da ita ai ko wata larura ta sa ka saki irin wannan toka yadda wani ya taɓa yi izo min hizba ya ce malam matata mun kai wani yanayin da ba za mu iya zama ba amma ni abin da ne fata na gwamnati gida ni zan ji kunya ce ta fita daga wannan gidan saboda hatta gidan tare da ita muka gina shi kawo ta mu ta zo haka ni na je na kama haya ne inda ta fata mu rai da ta da ta kama haya yanzu ita ce a cikin gidan ce amma ka kyauta ya buka ce ta tafi gidansu tunda ba gidansu yanzu babanta ya mutu babanta ta mutu dangi sun mutu inda za ta koma ba ta da kowa a gurin nan ne take da mutane nan aka santa shekara kaza zo ta zo ta fashe min da kuka tana ta kuka lafiya ta ce wa mijinta ne yana da wani gida to sai take sana'a a gidan sai sana'a ta karbu tana sai da ruwan sanyi sai ta yi dubu goma sha ɗaya kullum tana yin irin su ruwan lemo din nan da irin su kunun aya da wai ko sai miji ya ce wai sai ya canza mata gida mai da ita wani guri <laughs> kuma ta ce malam ya tafi sai wata takwas bai zo ba amma tunda ina sana'a ina samu abin da zai rike kaina da 'ya'yana ba damu da shi ba har ya ga fushinsa ya dawo ta ce amma kawai dan mugunta da ya ga ina samu sai ce wai sai da wannan gidan zai za a koma ta unguwa <laughs> to wannan rahama ake so ka nuna in ɗanka ne ka haifa ka nuna marsa rahama iyayenka ka nuna musu rahama yanzu kullum kana da imanin ka kalli babarka akwai abin tausayi saboda ni ban san lokacin hutun uwa ba duk da ka girman na wallahi yanzu tausayin ka take ji kuma ta ga abin da zai cuce ka sai inda karfinta ya kare to yanzu dan Allah mutumin da bai kyautata a babarsa da babansa ba me yake so wa zai kyautata a duniya shi sa aka ce in mutum ya kyautata alakarsa da da da da matarsa da babarsa da babansa da ƴaƴansa to alakarsa a waje za ta yi sauki amma ka zo ka tare da mutum yana cin mutuncin matarsa yana wulakanta mahaifansa wallahi ka kai alaka da shi dan duk matsayinka baka kai babansa da babarsa da matarsa ba tun da ya tozarta su zai tozarta kowa ma a duniya ma'aunin ya yake alaka da matansa da 'ya'yansa da iyayensa in ka kalli babu ka sai kaga komai kai mata a duniya ba kai asararsa ba yadda ta ɗau ka yadda ta haife ka yadda ta rene ka yadda kai mata kuka yadda kai mata amai yadda kai mata tumbuɗi balle irin matan da masu wahala na yanzu goyon ma ba sa yi su nemi nani su nana musu amma ka duba wahalar ba kaɗan ba ce sai ka ga in ka faranta mahaifiyar ka rai Allah ta'ala zai saka maka to wannan ita ce rahamar sai ta ta tafiya cikin jama'a kuma rahamar nan ta shafi har dabbobi har dabba ka ji tausayin su irin ɗariyan da ake koya mana muna firamare aka nuna wani bature ne ya ga wani yana sai da tsuntsu a cikin keji sai kira shi ya ce yaka na wannan tsuntsu ya faɗi tsada sai bature ya ɗauko kuɗin ya bashi sai ya ce buɗe musa ya fita ka sayi tsuntsu a keji ka ce kai dai ba abin da nace kai za kai ba ce eh, ya ce to buɗe masa ya fita ya buɗe ya fita ya ce yawwa ce na taɓa samun kaina a cikin kurkuku na sha wahala shi sa ne alkawari duk inda na ga ɗan kurkuku inda zan iya sakin sa sai na suke shi da ka wannan tsuntsun yanzu ba abin da yake so a duniya irin ya shaki iskar Allah ka kyale shi ya san da zai ce sha amma wannan kejin da ka za shi azaba kake masa kashi ya tafi to kaga wannan ake so mutum ya zama akwai rahama a zuciyarsa ga mata da yara da tsofaffi da marasa karfi da kowa da kowa shine mala ya ce masu irin wannan rahama to Allah yana musu rahama Allah ya sa mu a ciki حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيسة بن جابر قال سمعت أمرا أنه قال من لا يرحم لا يرحم wa man la yaghfir la wa man la yu'fa amman lam ya'fu wa la yu'fa amman lam ya'fu wa la yuwaqqa man la yatawaqqa man la yarham la mara tausayi ba a tausayinsa wa man la yaghfir la yughfar wanda baya yafe wa mutane shi ma ba za a yafe masa ba wa man la wa la ya'fu wanda baya yin afuwa shi ma ba zai dinga samun afuwa ba wala waƙa man la yatawaqqa ko ba za a tsare mutuncin wanda ba ya tsare mutuncinsa ba in kana sa tsare ka kai fara tsarewa to saboda wannan kamar kamata dinu tudani ne ko wala tabu ala man la tubu haka ba a yin tuba ga wanda ba shi ma da niyyar tuban kana sabo amma a zuciya kama ba niyyar tuba to irin wannan ba sa samun rahama so da haka wannan kalubale ne mara tausayi ba a tausayinsa mara gafara ba a masa gafara mara afuwa ba a masa afuwa wanda bai kara mutuncinsa ba ba a kara mutuncinsa wanda bai tuwo ba ba a yafe masa umar lam ya tuffa ula'ika humus zalimu babu irham man fil art babin da ya ce ka tausaya ma dukkan abin da ke kan ƙasa man ta shigar da mutane mutanen ma da musulmi da akwai abin da shi rahama ce insaniya akwai kuma abin da yake alaka ce diniya akwai abin da musulmi kawai zaka wa akwai akwai abin da kuma kowa da kowa zaka wa yanzu ka ɗauko ruwa sai ka tarar da wanda ba musulmi ba yana jin kishirwa musulunci hana ka bashi ka ɗauko abinci sai ka ga wanda ba musulmi ba yana jin yunwa musulunci hana ka bashi sai ka ga mutum ya fada ruwa yana fundin fundin zai mutu sai ka tambaya kai ce kai wannan musulmi ne kuna kawai kundin bala ka ɗauko shi kawai ko ma waye ɗauko shi tukunna ba sai ka tambaya to musulmi ne yanzu ma an ce musulmin sai ka ce to wace aƙida yake <laughs> kafin ka gama waɗannan tambayoyin ya mutu ma ɗauko shi kawai tun da dai mutum ne mutum ne to ka mutunta shi yadda Allah ya ce walaƙad karramna bani adam to duk dan adam ka mutunta shi wani ma da kake gani Allah ya ce idfa billati hiya ahsan fa'izan lazi bai na kawo bai na hu a dawatun ka an na hu waliyun hamim ita mu'amala mai kyau makiyinka ma sai dawo masoyinka akwai wani mutum da aka kamo shi yana kashe sahabbai ya kwantan bauna ya make sahabi ya mutu in suna tafiya sai aka kamo shi rannan sai annabi ya ce wannan shine sawayi wannan eh, ginshiki din nan sai annabi ya ce a daure shi a jiki aka daure shi a ashe annabi ya haka ne don ya nuna masa yadda musulmi suke mu'amala kowa ya shigo sallah mai abinci ya bashi mai waina ya aje masa mai gurasa ya aje masa ya zo ya shiga sallah ba wanda yake ce masa kala amma kuma yana ci yana koshi a kwance shi ya je bayan gida ya fitsari ya wanka zuwa daure shi shi annabi ya zo ya ce ya mamatu bin usal ya ce ya rasulal ya ce ya muhammad na maka laifi na kashe maka sahabbai in ka kashe ni ka yi adalci don na yi nima in ka yafe min ka kyautata in kana neman fansa to ko nawa ne a rubuta wa jama'a ta za su biya a fanshe ni sai annabi ya murmushi ya wuce gobe ma annabi zai ce masa ya wasu mama ya ce a'a ya ce ya muhammad ka kashe ni ka ɗau fansa ka yafe min zan yi godiya ka nemi fansa mu biya sai annabi ya murmushi ya wuce sai da aka kwana uku ashe annabi so yake ga yadda musulmi suke sai annabi ce kai ku kwance shi ya tafi je ka an yafe ma ba a bukatar komai amma kaka sake kashe mana mutane tafi ya tafi ya je hau dokinsa can bayan kamar 'yan mintuna sai gashi ya dawo sai zo ce ina muhammadu aka ce yana ce shigo ce na zo in musulunta ce da duk duniya ba wanda nake ki irinka amma yanzu ba wanda nake so ka maka ba inda nake ki a duniya irin in shigo garinka yanzu ba inda nake so irin nan da haka na shaida kai annabin allah ne kuma ka bani aiki yadda na yi taimako barnan nan inda ma sana'a ta ce yanzu kuma ka ban dama in je in wa shawa kuma shinkafa da alkama da ake kaiwa maka daga gari na ake kaiwa in ba ka yadda ba yanzu maka za a shiga yunwa zan hana su abinci annabi ya murmushi ce to je ka ya tafi da ya je kawai sai hana abinci tun ba bashi umarni ba sai mutanen maka suka aiko da wasiƙa ba mu san kafa da kashe mutane ba ga wancan mutumin naka da ya musulunta ya hana ka mana abinci annabi ce kai dinka kai musu abinci mu da su bai hana mu hana su abinci da abin sha da sutura to kaga wannan rahama da tausayi wanda ya zo ya zara takobin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai wa zai hana kashe ka annabi yana tsaye kalle shi yana tsaye annabi yana zo ne ce Allah sai ya faɗi takobin ta faɗi sai annabi ya ɗauka ya tsaye a kansa ya ce kai kuma fa yanzu sai ce ai kai alheri gare ka <laughs> na san ma ba za ka yi min komai ba kawai ije to ta ka tafi je ka to shine ya je tara mutanen garin su ya ce gaskiya kuke so suka ce to wallahi ku bi mutumin nan dan ni abin da ya mu wallahi ba zan iya wa kowa a duniya ba ka zo ka ritsa ni Allah ya taimake ni ni ritsa ka wanje ka yi ka tafi ce ni ban yan wannan halin ba na mutane ne wanda yake son gaskiya ya je bi shi to ga rahama to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da kyauta da alheri da afuwa da rangwame da kai ziyara da haka ya jawo mutane suka shigo musulunci ba da fada da kashe-kashe da buge-buge da zage-zage da cin mutum ba yahude aka ce ɗansa ba shi da lafiya sai annabi ya kai ziyara gidan ya ɗauki sabbai ce ku zo mu je a duba yaron nan aka yi sallama ba yahude ya fito yana tashashen iska ya ce me ya kaku gidana annabi ya ce ɗanka muka samu labari bai da lafiya shine na zo da sabai mu duba shi sai kuma jikinsa ya sanyi ce to bismillah suka shigo aka je nuna inda yaro yake a kwance annabi ya ce yaro ya jiki aka gaisa to sannu sannu sannu sai yaron ya dinga murna shi ma uban sai ya saki jiki yana murna to sai annabi ya ga fursa ta samu fa nan ka aba wannan damar ta wuce dan za a iya isar da sakon Allah sai ce yaron kai yaro musulunta sai yaron ya kai kalli babansa ce ka musulunta na ce sai yaron ya kai kalli babansa sai uban ya ce kai ka bi shi na ce da Allah bayan kwana uku sai yaron ya rasu yana na cikin sahihul bukhari sai mutumin ya zo ya sallama ya ce ya ya muhammad yaron nan fa ka san naku ne to ya cika ka zo ka dauka ku masa jana'iza irin taku shi yana na abu yahudansa annabi ya tura sahabbai suka dauko shi suka yi masa jana'iza aka kai shi makabartar musulmi ya mutu sahabi mu'amala saboda haka rahaman nan shine addinin ita ce take raya zukatan mutane حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر قال من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يتاب على من لا يتوب ولا يوقع من لا من لا يتوقع ba a tausayin wanda baya tausayi ba a gafara ga wanda baya gafara ba a karɓar tuban wanda baya tuba ba a kare wanda baya kare kansa no. to da wannan kamar ka'idodi ne cewa in kana son rahama kai ma ka zama mai rahama in kana son gafara kai ma ka zama mai yin gafara in kana son a karɓi tubanka ka nisanci laifi kuma ka tuban in kana son a kare ka to kai ma ka ɗau matakin da za ka kare kanka حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن rajulun قال قال رجل يا رسول الله إني لأصبح الشاة فأرحمها yace wallahi ko akuya zan yanka ya rasulullah sai inji ina tausayin ta yankawa dai nake kawai da in ci nama amma tausayin na nan au qala inni la arhamu shata an azbaha yace ni kai ba ma na iya yanka akuya ga wuka an an wasa amma ba na iya yankawa saboda tausayi qala washatu in rahimtaha rahimakallah kai manzo Allah yace ita kanta akuyar in ka tausaya mata za a tausaya maka ya gaya masa haka so biyu حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور سميت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سميت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم يقول صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي ice na ji mai gaskiya abin gaskatawa baban alkasin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba a cire rahama sai daga zuciyar taɓaɓɓe in dai kaga zuciyarka ba rahama to taɓaɓɓe ne kai kawai حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال اخبرني قيس قال اخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله wanda baya tausaya wa mutane Allah ba zai tausaya masa ba ku tausayawa na ƙasa da ku sai na sama da ku ya tausaya muku sai mu tsaya nan mu tashi hadisi a babu rahmatul iyal hadisi mai lamba ta 376 babi 175 Allah ya samu dace